kai tsugunai dai bata kare ba a kasar ta najeriya yayin da dai dubbannin 'yan kasar ta najeriya ne dai suke tunanin shugaban kasar ta najeriya bola ahmad tinubu zai da ya zukatan su ruwa ashe dai kunna su da yi yayin da dai dubbannin al'umma a kasar ta najeriya suka ce it gaba da zanga-zanga ma ya zama dole saboda shugaban kasar ta najeriya wato bola ahmad tinubu ya nuna ma kamar ma bai ma san me ke faruwa a cikin kasar ta najeriya ba yayin da dai zare ci irin yadda zanga-zangan ya ci gaba da ƙara tsamari irin yadda kuma ya fara sauya salo inda dabbanin al'umma dai suka fara daga tutar kasar ta rasha suka bayyana kan cewa tun da bola ahmad tinubu ya gagara gane yaren daga kwali to fa yanzu za su koma daga tutar kasar ta rasha domin idan suka fara daga tutar kasar ta rasha kasashen duniya irin su amurka da faransa za su yi wa tinubu gargadi akan dole sai ya biya wa 'yan kasar ta najeriya bukatun nasu kuma yan najeriya dai za dai ƙara jin irin yadda suka bayyana kan cewa za su ci gaba da gudanar da zanga-zanga har na tsawon kwanaki goma matsakar tinubu ya ci gaba da kin biya musu bukatun nasu to fa tabbas za su sauya salon zanga-zangan nasu inda dai a halin da ake ciki dai shugaban kasar ta Najeriya a cikin bayanan da ya kwata ma bai bayyano abubuwan da 'yan zanga-zangan ma suke bukata a yi musu ballantana ma a nuna ko za a musun da dakatarwa da kuma tsawatarwa da shugaban ƙasar ta Najeriya yayi masu gudanar da zanga-zangan akan cewa kada su sake su ci gaba da gudanar da zanga-zangan yan ƙasa fa sun ce zanga-zanga babu fashi yasa dai masu sauraro muke so don Allah da ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin da muke dauke da su a daidai wannan lokacin kai tsaye daga sassan ƙasar ta Najeriya. mama sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan ta tawo mai albarka sai dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka Daftul Alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. Matsalolin sanyi na STDS, gonorrhea, infection ko syphilis har ma da genital herpes. Masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta, matsalar istimna'i of masturbation, ciwon koda, matsalar jinnu, iska sihiri ko sanmu duk muna ba da magani rikicewan al'ada jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid ciwon asma hawan jini hypertension ciwon siga diabetic to da izinin allah cibiyar mu ta kashful alil tana aiki ne karkashin ma an zalallahu da'an illa an zala ma'ahu dawa babu wata cuta da allah ya saukar face sai da ya haɗa mata da magani cibiyar kashful alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su abdibbun nabawi na ibn al da al-attar wa kunuzu tibbi sha'abi da ar-rahmatu fi tibbi wal hikma ana samun magungunan kashful alil a duk inda kuke a faɗin duniya cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu muna da rassa a ƙasashe da dama a ƙasar saudiya muna cikin garin makka a ƙasar libya muna cikin misurata a jihar zamfara muna gusau daidai labin-labin a jihar neja muna cikin minna dutsen kura a jihar yobe muna cikin damaturu gujiba road muna da branch a garin abuja da lagos jihar kaduna gombe da kuma bauchi katsina da sokoto sannan a garin maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe a ƙasar Nijar, muna cikin garin maradi da kuma birnin yamma dubbannin 'yan kasar ta najeriya ne dai suka tunzura gami da kuma fusata musamman ma a jawaban da shugaban kasar ta najeriya wato bola ahmad tinubu ya yi yayin da dai 'yan najeriya da dama suka zuba ido da kuma zura kunnuwa domin jin kyakkyawan sauti daga shugaban kasar tasu ta najeriya wato bola ahmad tinubu akan ko zai yayyafa wa zukatan nasu ruwan sanyi kuma ya dube su da idon maslaha sai kuma kwatsam abinda 'yan kasa suke da niyan saurara daban abinda kuma shi kuma shugaban kasar ta najeriya wato bola ahmad tinubu ya fito yana furta 'yan kasar daban sai dai kawai a cikin jawabin nashi iya abubuwan da ya taɓo shine ba za a dawo da tallafin man fetur ba tare kuma da mika ta'aziyya ga jihar Kano da Jigawa da kuma Kaduna da sauran jihohi da aka yi da aka kashe mutane da kuma asarar dukiyoyi. Batun kama bude boda shugaban kasar ya make maganar buɗe boda haka zalika batun tsaro ingan batun tsaro a ƙasar ya maƙe maganar batun tsaro haka kuma zalika da batun dawar tallafin wutar lantarki da na makarantu da kuma sauran abubuwa da masu zanga-zangan suke bukata da dai shugaban kasar ya ki ya ayyana ko da ɗaya ne daga cikin abubuwan da 'yan kasar suke bukata face maganan dawo da tallafin man fetur kuma dai ya bayyana kan cewa ba za a taba dawo da tallafin man fetur ba sai dai 'yan kasar ta najeriya su ci gaba da haƙuri kuma tare da shawartar su da su dakatar da wannan gudanar da zanga-zangan da suke yi domin ba abin da zai haifar face matsala da kuma asarar rayuka da kuma asarar dukiyoyi inda shugaban kasar ta najeriya bola ahmad tinubu dai ya tsawatar da a dakatar da wannan zanga-zangan amma sai dai kuma 'yan kasar ta najeriya sun bayyana kan cewa babu gudu babu ja da baya zanga-zanga ma dai kamar yanzu suka fara tunda shi bola ahmad tinubu baya duba masalan 'yan kasa 'yan kasar sassan kasar ta najeriya arewacin kasar da kuma kudancin kasar gabas da yamma sun dai bayyana akan cewa za su fara sauya sabon zanga-zangar nasu maimakon ɗaga kwali za su koma suna ɗaga tutocin kasar ta rasha domin ɗaga tutocin kasar ta rasha abin zai ƙara tayarwa wasu ƙasashen duniya hankali musamman ma dai waɗanda suke moran kasar ta najeriya matukar idan ba sa bukatar wani abin ya faru to fa dole za su sa tinubu ko yana so ko baya so ya biya wa masu zanga-zanga bukatun nasu tunda dai ya gaza gane yaren daga kwali da 'yan kasar ta najeriya suke yi tabbas dai zanga-zangan kasar ta najeriya dai har yanzu dai abin na ci gaba da ƙara jan hankulan al'umma ne duk da dai a cikin kwanakin nan dai abubuwa dai za a ce alhamdulillah domin masu gudanar da zanga-zangan sun daina fasa shagunan mutane kuma kazalika sun daina kai farmaki sai dai kuma yanzu dai ana ci gaba da fama ne da irin yadda jami'an tsaron 'yan sanda ke ci gaba da yi al'umma masu zanga-zangan ɗauke da ɗaya haka ne ma dai sa kungiyar kare haƙƙin fil'adama ta amnesty ta buƙaci gwamnan jihar kano da ya kafa kwamitin bincike kan kashe masu zanga-zangar da aka gudanar a jihar kanan dabo ƙungiyar ƙare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi kira ga gwamnan kano abba kabir yusuf da gaggauta kafa kwamitin shari'a mai zaman kanta domin binciken kisan da ƙungiyar ta bayyana da na ganganci kan akalla masu zanga-zanga sama da mutum goma da aka kashe a kurna wajajen can rijiyar lemu da ke cikin babban birnin jihar kanan dabo inda dai a nan dai tufannin matasan wannan yankuna suke zargin 'yan sanda sun kashe musu mutane da basu ba basu gani ba kuma kazalika ba wai yunkurin fashe-fashe ko kuma kone-kone suka yi ne yi ba suna gudanar da zanga-zanga ne akan tituna 'yan sandan suka buga suka bude musu wuta wanda akwai wanda suke zaune a cikin gida ma har na alburushi ya je ya sama wasu kuma sun fito daga masallaci cikin wata sanarwa da daraktan kungiyar wadda ya kira da suna isa sunusi ya fitar ya ce dole ne kwamitin ya yi aikinsa kuma ya zama dole gwamnatin jihar kano da ya kafa kwamitin da zai gudanar da bincike akan wannan kisan da sojoji suka yi na ganganci ya ce dole ne kwamitin ya yi aikinsa ba tare da katsalandan ba kuma ya zama wajibi gwamnati ta bashi duk abin da yake bukata don gudanar da aikinsa kungiyar ta kuma ce dole ne a bincike da jami'an tsaron najeriya suka tinkari zanga-zangar da kuma irin barnan da 'yan dabar da aka yi zargin hayar su domin kawo fitina a lokacin zanga-zangar rashin gudanar da bincike kan kashe-kashe da lalata dukiyoyi da aka yi a kano tun daga ranar 1 ga watan agusta zuwa yau ka iya kawo tarnaki ga gabin doka da kuma oda a cikin jihar sanawa ta kara da cewa rashin binciken zai sa ɗabi'ar nan nan ta rashin hukunta masu laifi ta ci gaba da wanzuwa a ƙasar kamar yadda kamar yadda dama ba sun abu ne kamar yadda dama ba sabon abu bane a cikin kasar ta Najeriya sai dai kuma kazalika ita ma dai kungiyar the take it back movement ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka shirya zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a najeriya ta ce zanga-zangar za ta ci gaba duk kuwa da kiran dakatar da ita da shugaban kasar wato bola ahmad tinubu ya yi cikin jawabin da ya gabatar wa kasar ranar lahadi da safe shugaban tinubu ya kira ga wadanda suka shirya zanga-zangar su dakatar da ita tare da rungumar hanyar tattaunawa zaman sulhu tsakanin masu gudanar da zanga-zangar da gwamnati to sai dai cikin wani sako da kungiyar da kungiyar the take it back movement ta wallafa a shafin ta na intanet ta ce shugaban bai taɓo bukatunsu cikin jawabin nasa ba sannan ya kasa ɗaukar alhakin kisan gillar da aka yi ko masu zanga-zangar ya kasa daukar alakin kisar da aka yi kuma kazalika bai tabo bukatun 'yan kasa ba don haka batun zanga-zanga yanzu aka fara babu gudu babu ja da baya to sai cikin wata sako ta kungiyar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce mutum goma sha uku jami'an tsaro suka kashe a ranar alhamis to sai da rundunar 'yan sandan kasar ta musanta amfani da karfin da ya wuce kima kan masu zanga-zangar tana mai cewa mutum bakwai ne kawai suka mutu a faɗin kasar ta najeriya wanda kuma ko iya a jihar kano an kashe mutane sun haura sama da mutum goma sha daga farkon zuwa zanga-zangan zuwa daga farkon zanga-zangan da aka fara ranar alhamis za ku kwashi kwanaki hudu an kashe mutane sama da kusan ashirin banda ma jihar borno haka zalika banda kuma jihar kaduna banda wasu sauran jihohi haka zale kuma rundunar 'yan sandan ta ce ta kama mutane a akalla kusan mutum 700 a ranar lahadi wasu mutanen da ake zargin bata gari ne suka tarwatsa masu zanga-zangar a birnin lagos da ke kudancin kasar masu zanga-zangar na bukatar gwamnati ta mai da tallafin man fetur da ta cire domin rage farashin fetur da na lantarki haka kuma suna bukatar hukumomin kasar su magance matsalar tsaro da cin hanci da rashawa ana sa ran ci gaba da zanga-zangar a fadin kasar har zuwa ranar asabar mai zuwa shugaban kasar da ya umarci jami'an tsaro su ci gaba tabbatar tabbatar da doka da oda ya ci gaba da aiki a sassan kasar ta najeriya kuma kazalika tare kuma da tsawatarwa masu zanga-zangar su dakata da zanga-zangar su zo a tattauna sai dai su kuma masu zanga-zangar fa sun ce cewa tabbas ba maganin tattaunawa domin a cikin kalaman da shugaban kasar ta najeriya ya yi me yasa ba zai sako abubuwan da masu zanga-zangar suke bukata ba yayin da ma masu zanga-zangar a jos suka fara bayyanawa akan cewa su fa ya zama musu dole ma su fara dawo da 'yan majalisun su gida da kuma bukatun a sake zaɓe domin ba su ma ga amfanin 'yan majalisu da kuma sanatoci da suke yankin mazaɓin nasu ba a kuma zalika a jihar kano dai su kuma sun ce za su ci gaba daga tutar kasar ta rasha inda kuma daga nan daga tutar kasar ta rasha ya fara samun karbuwa yadda dai sassan kasar ta najeriya aka fara aka ci gaba da dinka sabbin tutocin kasar ta rasha wanda dai za a ci gaba da dagawa daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga a sassan kasar ta najeriya tabbas zai zanga-zangar ta fara sauya salo yayin da daga barna yanzu zanga-zangar ta fara koma zanga-zangar lumana kuma masu zanga-zangar sun ce cewa babu gudu babu ja da baya da masu tun asali zanga-zangar lumana suka shirya gudanarwa a sassan kasar ta najeriya kawai dai wasu bata gari ne suka shigo cikin tafiyar suka bata tafiyar musamman ma dai irin abubuwa da suka faru a jihar kano wadanda dai suka ja hankalin sassan kasar ma gaba ɗaya ta najeriya inda kowane bangare ake magana kan irin abubuwa da kuma barna da ya faru a cikin jihar kanan tabo cikin kauyuka da kuma birnin kasar yanzu dai a halin da ke ciki dai 'yan ƙasa dai sun bayyana kan cewa maganar zanga-zanga fa shugaban ƙasar ta najeriya shine kadai mutumin da zai iya dakatar da wannan zanga-zangan da ke faruwa shi din ma ba wai tsawatar ba a'a ko da daga cikin bukatun da 'yan kasa suke bukata a yi da suka lissafo kusan bukatu sama da guda goma sha uku ko da guda biyar ne idan shugaban kasa ya ayyana tare da tabbatar da su tunda akwai waɗanda za a iya tabbatar da su a rana ɗaya to ko da kuwa su aka kira to tabbas 'yan ƙasa za su tabbatar da cewa an yi niyan musu adalci kuma kazalika an yi niyyar da su dakatar da gudanar da wannan zanga-zanga amma matukar tinubu ya ci gaba da irin wa'annan kalamai to kan yan kasa za su ci gaba da ƙara fusata ne yayin da wasu ma suke bayyana kan cewa da wa'annan kalaman da tinubun ya yi gwara ma da rara ne ya ƙara sako wata sabuwar waƙa da su ya fi rage musu raɗaɗi akan irin waɗannan kalaman da shugaban ƙasar ta najeriya wato bola ahmad tinubu ya yi wa 'yan najeriya sun nuna tabbas ba su daɗin kalaman ba kwata-kwata kuma sun ce za su ci gaba da gudanar da abubuwan da suka fara matuƙar idan ba fitowa ya fara biya musu bukatun nasu ba domin a cikin jawaban nasu ma maganan fannin tsaro bai ma sako shi a ciki ba haka zalika maganan wutar lantarki da na makarantu duk dai ba sako shi a ciki ba duk da dai ya bayyana kan cewa za a ba da bashika da ɗalibai